sai mun fita daga cikin shi jama'a babu alaƙa don mun yi karatun boko sai bature ya canza addininmu da al'adarmu allah ya ji kansa abubakar ta fawa balewa an ce mishi ake da golden voice mai makogoron zinare ai duk ɗan boko ko yanzu ya ji kaset ɗin ta fawa balewa sai hankalin shi ya tashi don sai ya rena kanshi a gaban shi Yau amma an ka dube shi zaka ce limamin juma'a ne da rawanin shi da babban riga kai kuma ka sha ɗamara ka ɗaura kwankwaso ka ɗaura wuya duk ka shaƙe kanka amma kalma ɗaya za ka zo faɗi a turanci babu phonetics ba phonology sai ka ce election ka faɗi duk ɗaure-ɗauren da kai ƙarya ne ashe turancin ma baka iya ba tukuna saboda mai ka ƙara rayuwarka wai kai kana son dole sai ka kwaikwayi bature madadin abin da ake so ilimin da ke tattare da shi ka koya ka rabu da shi da shirman shi wannan shirman na turawa da kuke gani ana buga muku a kasusuwa da cd wallahi a turai ɗin ma 'yan iska ne suke yi ba za ka bill clinton yana da ya kwaya ɗaya a duniya ka taɓa ganin hotonta ana siyarwa ana cewa wannan gimbiya ce bush yana da 'ya'ya blair yana da 'ya'ya kuna ganin hotunansu ana siyarwa duk wanda ga an kawo hoton shi ya saka hula ta yi kama jirgin sama zai faɗi Ɗan iska ne a Amerika ba ba dan gari ne. amma waɗannan wai su ne role model da yaran mu suke kwaikwayo kaga yaro ya saka wando ya take inci goma kamar tantabara wai saboda ya gani a wata kalanda Allah ya kiyaye saboda haka yana daga cikin wannan hikima da Allah ya faɗi bayan natsuwa sai ya ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahama sannan Allah ya sanya mawadda ƙauna ƙauna ba soyayya ba akwai bambanci tsakanin ina son ki da ina ƙaunar ki ina son ki mai yiwa ruwan budurcin ki na gani ina ƙaunar ki ko zatin ki nake ƙauna saboda wasu halaye da suka cancantar da in ƙaunace ki a zuciya don haka soyayya na ƙarewa idan dalilanta suka ƙare amma ƙauna ba ta ƙarewa don dalilanta tsufa na zuwa dalilan na ƙaruwa duk matar da ka so ta saboda tana da hanci mai tsawo saboda fara ce saboda ta iya tafiya saboda tana da tsayayyen nono saboda tana da siffa kaza waɗannan siffofin gaba ɗaya bayan aure da wata shida za su zube ƙasa gaba ɗaya to daga lokacin sai zama babu so to dama ba ƙauna shikenan ka fita hira ba za ka dawo ba sai ka ce ai asamin ne ai kaza ne ai rigingimun kamfen ne ai matsalolin kaza ne ba sauran abin da kake bukata tattare da ita duk kayi grading nasu sun watse amma in kana son ta ne saboda soyayyar da shari'a ta ce misali hadisi ya zo sahihi cikin sunan tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu mutum ne ya zo muku yana son yarku zai aura sai kuka gwada shi a ɗabi'ance yana da ɗabi'u na gari a addinance yana da kula da addini ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku ba shi aure ya cancanta in ba haka ba fa za ku sababbar da fitina da bala'i a bayan ƙasa kamar yadda muke gani a yau dinnan waɗannan irin siffofin ga ɗa namiji su ake nema ga 'ya mace duk wadda za ka aura sai ta zan tana da cikakken kula da addini to ba addini kaɗai ba don a cikin wannan irin psychology na wannan maganar abinda ake fahimta a wannan maganar akan samu mutum mai kula da addini bai da ɗabi'a kenan akan samu mutum mai kula da ɗabi'a bai da addini kana dira ingila sai ka gansu mutane ne masu tsari suna da tsarin ɗabi'u za a shiga mota sai gansu sun yi layi sai ka ga minista zai shiga mota wannan da ake shiga ta kaza kaza kaza sai ga mutane ne masu tsari suna da kyawawan ɗabi'u amma ba su da addini sai ka zo sai ka same mu za mu cika masallaci muna sallah amma yanzu aka fita aka ce ga mota ta zo za ta ɗibe mu motocin nan ko da sun fi ƙarfin yawan mu sai wani ya karye saboda ba ɗabi'a ba tsari ba kan gado aikin hajji za a je wani da gudu yake hawa jirgin sama ya karye a filin jirgin sama kuma hajji za a je kuma ya tabbatar ba za a tafi a bashi ba amma saboda me saboda ba ɗabi'a ashe duk wadda za ka aura inda za ta naɗe jikinta da diyadin da yake kantin kwari saboda tsabar imani da hijabi da niƙabi sai ka ce kana son ka gane kuma waɗanne irin halaye take da su wani yana yana kula da sallah yana kula da azumi yana kula da duk abubuwa da aka sani na addini amma sai ga bai da kyawawan ɗabi'u bai iya mu'amala da jama'a ba in ka kawo ta sai ta ci mutuncinka ta ci mutuncin gyatumarka ta ci mutuncin abokan zama amma kuma sai ta kwana sallah to ya aka yi kaga ga addini ba ɗabi'a to haka shi ma namijin wani za a gan shi ga ɗagaggen wando ga gemu ya aje ga magogi yana ci da ka taɓa shi zai jawo aya zai jawo hadisi Randa mu'amala ta haɗa ku sai ga ba shi da kyakkyawar mu'amala saboda haka waɗannan abubuwan guda biyu na san ana kuskure a kansu galibi da ka ga mai addini sai ka ce ta yi galibi da kin ga mai addini sai ki ce yayi a'a sai an duba yadda ɗabi'u suke yaya mu'amalar shi yaya yake wajen kula da harkokin yau da gobe yaya take kula da waɗannan abubuwan to idan aka samu waɗannan abubuwan to mace ta cancanta ka aure ta namiji ya cancanta ki aure shi to waɗannan ɗabi'un in suka ja ka zuwa gare ta to ba so kenan ba ƙauna kenan to tana ƙara tsufa waɗannan ɗabi'un suna ƙaruwa yana ƙara tsufa waɗannan ɗabi'un suna ƙaruwa sai ka ga ƙauna tana ƙaruwa a lokacin da siffofin kyau suke raguwa sai kai mamaki yanzu akwai tsohon da ya shekara sittin da matar shi kai kuma auren wata uku ana ta rikici me yasa saboda so ne ya haɗa ku da zaran ta yi zazzaɓi wannan surar tata ta zube sai ka ji ba ka son ta kuma to saboda haka jama'a in muka dubi abin da ayar nan take cewa waje baina bainakum mawaddatan wa rahma yana daga cikin hikima ta Allah maɗaukakin sarki sai sanya ƙauna da jin tausayin juna kana ta da zarar ta samu matsala sai kuma ka ji ka fara jin tausayinta amma in son ta kake da ta shiga matsala ai duk wanda yake jin bbc text din nan kana ji yadda mata suke complain ko ta fara kaza kaza sai mijinta sai ya ce shi baya yi sai ya sake ta saboda dama ya aure ta ne yana santa to da zarar ta haifo mai abin da baya so da zarar ta samu matsala ba zai ji tausayin ta ba saboda ba kaunar ta ike ba son ta ike to so baya tausayi baya biyo bayan so amma tausayi na biyo bayan kauna ma'ana abin da ke jan so shine kyau na zahiri abin da ke jan ƙauna ita ce ɗabi'u waɗanda suke na haƙiƙani waɗanda musulunci yake so amma a zamanin yanzu mutum nawa ne zai yadda ya auri mummunar mace saboda tana da kyawawan halaye da kyawawan addini sai a ce shi is not presentable wannan ka je da ita gidan biki aka kalli hancinta a uzu billahi ai kai kan baka ci biki ba Aika samu mai hanci eh kamar biro Aika samu fara wadda ta iya tafiya wadda za ta miƙe a cikin jama'a tana tafiya gaban abokai abokai su yi tafi su ce bala'i wa na ka haɗu aji bala'i ya haɗu a bala'i eh wai ba a shigar da ita gaban mota wai koma ta kace sai a ce ta zauna a baya a wani mun ganka da a wallahi gwaggo ta ce zan kai ta gidan biki wai saboda mummuna ce Allah ya ce inna fi zalika la'ayatin waɗannan abubuwan lura ne liqaumin yatafakkaruna ga mutane don su tsaya su lura wallahi abubuwan da suke kawo broken homes gidaje ke rushewa ai aure kwana biyu ya'ya biyu ya'ya ɗaya tana da ciki aure ya watse waɗannan abubuwan ne da Allah ya faɗi da manzon Allah ba a lura da su sallallahu alaihi wa alihi sallama to ko muna shirye da mu gyara rayuwarmu shekaru 60 70 ɗari da suka wuce iyayenmu da kakanninmu da aka rinka haɗa musu wani irin aure mu aurenmu muna ganin wannan auren bai dace ba aure ne na rashin wayewa kai babanka kawai zai je ga yadda ta dace mahaifiyarka ta ga yadda ta dace wata ma sai rana tariya za ka ganta amma sai ka ga an zauna lafiya saboda ita mahaifiyarka ta san halinka ta yi amfani da wannan ta je ta zaɓo wadda ta dace da kai yanzu ko sai a ce a bari ya gama digiri ya je ya yi service ya samu aiki ya dan yi wani dan gida haka 3 bedroom 4 bedroom dan kaza kaza to sannan sai ya aure sannan duk wanda ya kawo shikenan sai a zartar mushi shikenan sai a zo ta hana shi zama lafiya duk wanda yake kusa da shi ta rikita mushi rayuwa to lallai sai an yi gyara akan wannan kuma yana daga cikin damejin da ake ta wannan bangaren malamanmu masu karantar da yara a makarantun islamiyya suna haddatar da su ƙur'ani gaskiya ina ga ya kamata duk wanda ya buɗe makarantar islamiyya ko ta ƙur'ani ko ta tahafiz in dai da gaske yake to ya samu lauya ya aje kusa da shi duk yadda aka zo aurarwa cikin ɗalibanka wadda ka tabbatar za a je a auren mata da wani sakandami marasa addini ka ce a'a cikin lumana in ba haka ba a maka su kotu a ce kana neman haƙƙinka yau ya zan sha wahala an dare in karantar da yarinya ƙur'ani ba hutu a je a ɗauki wani dami a bata wanda duk karatun zai watse abin da yake faruwa kenan jama'a duk sa'ad da jahili ya zo shi abin da yake so so yake ya auri malama yaje yana kada kirji yana cewa haba ai ni matata malama ce in ta fara karatun ƙur'ani malam har in yi bacci in yi farka tana ta karatu shi kuma yana ta bacci kaji jahili shi wai kawai wannan hirar yake so ya zo ya yi saboda yana da kuɗi sai a ɗauka a bashi kuma wallahi ina gaya muku wannan abin yana rusa mu don kun san abin da yake faruwa wani mugun interchange ake wani mugun exchange ake wani mugun canji ake yan mata da muka karantar da su suka iya qur'ani suka iya sunna suka samu tarbiyya al-islamiyya sai a ɗauke su sai a baiwa masu kuɗi waɗanda ba su da tarbiyyar musulunci yaran nan ustazai masu son addini masu sallah masu zikiri su kuma in suka rasa yadda za su yi je su auri waɗannan waɗanda aka zubar da su sadaka sai je su karɓa 'yan talla waccan ta je wancan jahilin ya rikita ta wannan kuma wannan jahilar ta rikita shi sai zama an yi 2-0 abin da yake faruwa kenan jama'a statistically mun bincika wannan lissafin mun ga haka na faruwa ya kamata a ɗauki mataki in ba haka ba jama'a ya kamata mu sami irinsu su al'allamatul haithami alhaitami babban malamin hadisi malamin su ibnu hajar al askalani mai bulogul mara. in ya rubutu ya rubutu ya rubutu ya gaji sai matar shi ta karba sarki ya tabbata ga Allah yanzu samun malamin da yake da mata malama da wahala irin wannan kurakuran ne amma ba haka ba yau shekaru wajen talatin aka yi revolution game da karantar da yara yaran mu sun iya karatun ƙur'ani sun iya kaza ina waɗannan 'yan matan da ake yaye su a makarantu shekaru goma sha biyar da suka wuce a nan bauchi saboda ba su auri mazajen da suka dace ba don haka suka zama ba su zama productive ba kamata in an aurar da ita ya zanta auri mai ilimi da zai haɓaka mata ya taimaka mata a wajen iliminta in abu ya rikice mata ya ƙara mata ilimi ya bata dama ta karatu yadda shi malami ita malama Allah ya taimake mu. to jama'a a ƙashin gaskiya saboda Allah wannan lokaci namu lokaci ne tsakanin magariba da isha lokaci ne takaitacce kwarai da gaske abin da nake fata in an ga lokaci ya kusa a faɗakar da ni don in ba haka ba to sai a yi zarbabi eh, mun yi lacca a Zariya aka sa mata jihadin ɗan fodiyo ba hawan daushe ba ne na ce in sha ɗayan dare ta yi ku gaya mun, wai da suka ji lacca ta yi daɗi sai suka yi shiru ni kuma yanzu ne da na tsaya sai a kira a salatu ban gaji ba sai karfe ɗaya na ce ya karfe nawa ka ce karfe ɗaya na ce to kun ga matsala ta faru ni ce nake ba wuce goma da rabi ba ashe karfe ɗayan dare ta yi saboda haka an ga lokaci ya yi don Allah a sa mini burki mun fahimci wannan da kyau maganar sadaki da wasu abubuwan al'adu nake so in ɗan yi magana a kai a musulunci sadaki haƙƙi ne ga 'ya mace wadda in Allah maɗaukakin sarki ya sa ita wannan ya ta balaga to ana neman mahaifanta su shawara da ita wajen sanya mata sadaki in ko bata balaga ba iyayenta suna da cikakken iko a kanta akan su sa mata sadaki su karɓi sadakin su tasarrufi da shi a yadda suke ga ya dace amma shi sadaki a musulunci malamai sun yi maganganu da dama mazhabin malikiya wanda shine mazhabin da galibi ake bi a nan yammacin afirka har zuwa kasashenmu na nan najeriya sun ce sadaki kada ya gaza rubu'u dinar rubu'u dinar shine ɗaya bisa hudu na dinar dalilinsu akan haka shine hadisi sahihi wanda al'imamu ahmad da bukhari da muslim suka ruwaito manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana yanke hannun ɓarawo idan ya saci rubu'u dinar ko sama da rubu'u dinar sai suka ce to tunda ana yanke gaba ta hannu saboda rubu'u dinar idan an yi kiyasi rubu'u dinar ya kai dubu biyu bana idan mutum ya saci dubu biyu inda duk sharuɗan sata sun cika sai a yanke hannu shi saboda dubu biyu to sai suka ce imam malik sai ya ce to haka farji ma gaba ce wadda ba za a taɓa shi ba har sai an ba da dubu biyu kamar yadda wannan gabar ma dubu biyu ce take ja a raba mai shi da ita wannan ne muku misali da dubu biyu ne akan ban san kiyasin rubu dinar na bana ba an fahimci wannan da kyau amma mazabin ahnaf suka ce abin duk da ya kai dirhami uku zuwa sama da dirhami uku za a iya ba da shi a matsayin sadaki amma a can baya mai muktasar cikin fiƙihun malikiya ya ce duk auren da sadaki ya gaza rubu'u dinar auren bai ba amma abdullahi ibn wahab al-misri almajirin imamu malik ne tun a zamanin imamu malik aka ce yake ce wa malamin shi imamu malik ala gafarta malam wannan kiyasi ne ma alfarik wato kiyasin bai gama haɗuwa ba saboda hannu ana yanke shi gaba ɗaya ne ai farji ba fafuke shi ake gaba ɗaya ba don haka takaitacciyar magana ingantacciya abin duk da ya kai yana da ƙima mace ta yadda da shi ko waliyinta a matsayin sadaki za a iya ba da shi a matsayin sadaki amma duk sadda ba ku sanya sadaki ku tuno wani hadisi sahihi wanda al-imamul hakim abu abdullahi ya ruwaito da isnadi kyakkyawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce albarkacin aure yana da dangantaka da ƙarancin sadaki sadaki yana ƙara ƙasa daraja da albarka aure tana ƙara hawa sama saboda haka alfahari da aka zo ana yanzu da sanya sadaki dubu hamsin miliyan biyar miliyan goma wannan birgewa ce ga 'yan duniya amma a addinance ana rage wa auren daraja ne ka so ka sa wa 'yarka sadaki dubu biyar dubu ɗaya a ustazu ne ma sai ka ce kaga dubu ɗayan ma rike ta in an sa maka sai ka biya taimaka yau dai za a ce in ne wa ustazai yakin maimai wallahi an zalunce su ne an zalunce. duk wanda matsala ta rikice mishi ba ustazai yake tara su mai karatun qur'ani ba to amma ustazai matsala ta rikice musu yanzu ba wanda ya saurare su ba ma wanda ya san matsalar su ba su da lauya duk ustazan nan galibi suna buƙatar aure amma yanzu ba su da wani wakili da ya kafa kwamiti ya ce a tsaya a taimaka wa yaran nan yaran nan ustazan nan za su zauna su koyi ƙur'ani su je su tara 'ya'yanmu suna karantar da su in suka karantar da su kuma sai a rinka ɗauka ana ba wasu su kuma a hana su har ma in an ji wani malamin islamiyya yana neman auren wata sai ce ke kina hauka ne malamin sakandare ma mai karantar da ingilishi yanzu ana auren shi ne balle wani malamin arabi malamin arabi mai na sama ya ci balle dan miƙo mini ya dai karantar da ke ban san karambani kaji wai dai karantar da ita kawai shi bawa ne Allah ya kiyaye saboda haka jama'ar musulmi matsalar sadaki mu lura da ita a wannan fannin akwai al'adu da suka zo mana waɗanda waɗannan al'adu na ce sun zo mana ne a musulunci ba wai wannan zamanin ba kayan lefe da ake cewa kayan lefe da ake cewa wasu suna tawili a ce to a haɗa shi cikin sadaki to in har za a haɗa kayan lefe a cikin sadaki sai an yi tahadidi jama'a a ce ana son kwalla kaza ko bokiti kaza atamfa kaza leshi kaza kaza Don sadaki ai ba cewa ake kawai kawo abin da ga dama ba kayan lefe da ake cewa ko kayan toshi ko makamantan haka ta nake yi kake yi in an so a rena in an so a karba to ya nuna al'ada ne ba addini ba ba shi cikin sadaki kenan ku daina tawili sadaki daban wannan kayan al'adu da muke ganin ana yi daban kuma abin takaici an sa wa mutum sadaki naira dubu biyar ya biya amma in ya ce ba zai yi akwati ba ba zai yi dan kit ba ba zai yi kaza ba ba zai yi kaza ba sai a fasa auren kuma an ce wannan ba sadaki ba ne sai ce suturu ne za ta sa yau in suturu ne za ta sa ku nan naɗo ta da waɗanda take yawo da su a gari ku kawo ta gidan shi ya samu abin da ya samu ya ɗinka mata ba matan shi bace biyu ba shi za ta yi wa ado ba tunda har ya iya ba da faridatul islam ita ce sadaki dan bai kawo waɗannan kaya ba sannan kuma jama'a aibi ne gare mu ku sani mu 'yan afirka wallahi bugawa ce ƙauyanci ne wannan akwatin ma da ake yi na ta faɗin wannan magana ina jin a ɗaya daga cikin garurukan jihar nan ko a garin ningine nake cewa a cnn za ka ga ana sanya rahoto a ce dubi ɗan afirka da akwati aka ne mai dariya akwati an yi shi ne don a ja shi a ƙasar turai don haka yake da pavement ƙaramar hanya da za ka taho saboda gayu da isa kana jan akwati in ban da ptf da ta zo ta titi a najeriya mota ma ta samu titi balle akwati a najeriya to me haɗa mu da akwati zai kashe mana aure a ce sai ya kawo akwati mai taya guda uku sai ya kawo ɗan kit sai ya kawo na kayan shafe-shafe sai ya kawo na kayan riga mama sai ya kawo na siket sai ya kawo na kaza waɗannan abubuwan ƙarya ne aka ɗibo suke hana gaskiya kuma kuma bai kamata ƙarya ta hana gaskiya ta gudana ba sadaki gaskiya ne ya bayar shaidu ga su komai ya haɗu amma kuma saboda waɗannan abubuwan sai a hana aure. waɗannan al'adun jama'a sun haifar mana da musiba yau a ƙasashenmu babu mamaki mai yiwuwa don ban san bauchi sosai ba amma kamar ƙasashen da na sani irin kano da Zariya da makamantansu a da aibi ne ya ta kai shekara ashirin a gidansu aibi ne don shekara sha biyu sha uku sha biyar an yi mata aure amma yanzu akwai 'yar da za ta kai shekaru talatin ko talatin da biyar bata samu miji ba kuma gaskiya ba bata samu miji ba ne ana neman a samu wanda yake da kaza ne wanda yake da kaza wanda yake da kaza yo da mazan suka ga an ɗauko irin wannan policy ɗin ina nan wata ran a abuja sai na haɗu da wani saurayi ya ce a ni gaskiya sai yar mai kuɗi na ce ka kyauta ɗan halas na ce kuma policy da kuka ɗauko kenan na ce an yi balancing kenan su ma sai mai kuɗi su ma samarin to ya ce shi yana neman yar minista ko famse ko wani ambasada ya ce ya ce ba zai auri wahala ba na ce kana da gaskiya gayu gayu yana da gaskiya mana a ya ce a shi sam je auri yar talaka Allah ya kiyaye na ce wato ko rama kenan eh ita ma za ta ce sai wanda yake da kaza to su ma gayu sun fara daukan wannan mazhabin kaga sai a haɗu a ciwuya kenan to sakamakon haka yau 'yan mata nawa ne idansu ya buɗe suna gidan iyayensu game da maganin da ake sha don tsai da haihuwa 'yan mata nawa ne suka san clinics da asibitoci waɗanda ake zubar da ciki 'yan mata nawa ne yau ake kai su hotels hotels ana lalata da su a garukansu me yasa saboda dalili ɗaya shine ana jiran a samu wanda yake da abin duniya ne mu yi ƙoƙari mu gyara waɗannan abubuwan jama'a wannan matsalar kenan ta wani ɓangaren kuma su ma mazan akwai wata fitina ita ce su ma yana son in yi aure a kawo mishi kayan da ake kira kayan gara wanda malaman musulunci kamar su imam malik sun tabbatar da cewa in har ka sake matarka ta zo da kwano gidanka to ita ce sarauniyar wannan kwanan daga dama ta iya cewa ba za ka ci tuwo cikin shi ba don kwananta ne me yasa imam malik ya faɗi haka ya ce ai ka ne ka kawo kayan amfanin gida in har ba ka kawo ba ita ta kawo ba haƙƙinta ba ne sakamakon wannan muguwar al'adar ta kai kayan gara da iyaye maza suke wa 'ya'yayensu mata da suka aurar za ga mutum ya zo aurar da yashi shine gidan alhaji wane shine ofishin wane shine a ce za a yi family meeting ana so a haɗa mishi taimako zai aurar da yashi yau dan me ba kira me ya ci gawayin ni in haifi ya ai in na haife ta ne mata hudu ba wahala ta kare daga kaina sai dai ba ta da lafiya liman yi mata fatiha da salati goma ga annabi zan tasa a bata gaban kai ta gidan miji amma ko jakan leda leda bagi ba zan kai ta da ita ba don nima ban san komai a wurinka tit for tat ban karɓi komai wurinka ba kai ma ba za ka samu komai wurina ba in yi miki gori ba a kawo ki da komai ba yau kai mai kakai ba shi kenan ba ba baki ba ne kawai in za a yi wannan nan da kwana bakwai sai ka ga 'yan matan da ke yawo a cikin garin nan sun ragu to amma kai za ka yi gado family bed guda biyu da katifu da fulillika Za zaka sai video ka sai tv za ka sai kaza za ka sai kaza za ka sai jarkokin kaza za ka sai buhunhunan kaza don haka sai an daɗe ana tari sai a gama auren ƙarshen taron da ka kai wa yarka wannan garar ba ka da tuwon da za ka ci a gidanka wani irin bala'i ne wannan kuma ka kwashi buhu biyar ka kai wa wani kai kuma ka zo kana maula ta sidi akan zaka aunu tiya daya al'adu ne suke wahalar da mu jama'a kuma kowa ya ga ta'adin da suke mana ƙasashenmu suna lalacewa 'ya'yanmu suna fetsarewa sannan ga wata al'ada da 'yan boko suka fito da ita kan mai uwa da wabi za a yi duk wanda na kowa ya haƙuri yau duk wanda aka taɓa sai dai salati goma ga annabi ya haƙura ya tashi yauwa 'yan boko sun fito da wata al'ada wadda ake yin ta na taɓa zuwa zan kwana a garin nan zan wuce yola na sauka a wani hotel na ga an cika hotel da 'yan mata me ake aka ce ana luncheon to a yola na fara ganin lancan ina ban taba ganin lancan ba ban taba ma sanin me lancan ba dan da kalmar ma da aka yi pronouncing dinta ba daidai ba sai na kasa gane a, sai daga baya ne na gane ashe kalmar turanci ce waya ashe in aka yi aure za a tara samari da 'yan mata za a je a kama wani hotel za a yi biki za a yi rawa za a ci abinci sannan sai na ji kuma wani modest night daddy's night wane night wane night na ce wannan ai addinin kiristanci ne mu ba kiristoci ba ne mu ba 'yan mushan ba ne don me za a yi mothers night wai za a tara uwa da ƙawayenta wai za su yi rawa la ilaha illallah muhammadu rasulullah al'adar turawa kuma mun bar al'adar gargajiya da aka gada wurin baƙaƙen maguzawa kuma sai mu ɗauko baƙaƙen kafirai mu zo mu kawo al'adunsu sannan a zo za a yi ɗaurin aure jama'a za a yanka kek wannan nasraniya ce za a yanka kek za a sa wedding gown wannan al'adu ne na arna na kafirai ba ma buƙatar su ko kaɗan wallahi babu buƙatar don mun yi boko sai boko ya canza mana wata al'ada ƙarya ne wallahi babu buƙata. ɗan boko na farko a musulunci manzon Allah ya bashi scholarship karanta hadisin tirmizi in baka da tirmizi karanta taj babu man amina lugata qaumin amina min makrihim hadisi sahihi cikin sunan tirmizi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama zaid annabi ya tura shi ya ce tafi ka je ka koyo harshen mutanen nan saboda ban amintu ba game da littafi na alƙur'ani kar su zo su iya su zo su lalata alkur'ani su kawo rikici su kawo kaza kaza annabi ya tura sakataren shi ya je ya koyo saboda annabi ne ya tura shi sallallahu alaihi wasallam albarkacin manzon Allah ne ba shi scholarship ya ce ƙasa da mako biyu ya je iya yaren aramaic da yaren english turanci shi yake rubuta wa annabi wasiƙa an annabi zai rubuta musu in sun rubuto shi yake karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallama karanta sharhin hadisin nan a cikin tuhfatul ahwazi sharhin tirmidhi na malam abdulrahman mubarak fori wannan shine dan boko na farko a musulunci in dai boko shine karatun turanci huzaifa amma shine sakataren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama boko bai canza shi ba zaid ko zaid zaid ibn sabitin manyan malaman nan da aka rikita muku sunayensu yanzu kuke karanta su a physics ko mathematics islamic scientist astronomers astrologists mathematicians suwa irin su jabir ibn al-hayyan wanda aka rikita sunan shi aka mai da shi aljabra al-imam al-khawarizmi muhammad wanda aka mai da shi algorithm waɗannan yan boko ne su ne ma uban uban yan boko eh, in an ce wa sardaunan namiji uban yan boko to su kuma iyayen iyayen yan boko ne don algorithm shi ya samo wannan irin mathematics irin wannan lissafin shi ya gano shi shi ya kirkiro shi malami ne na musulunci ƙwararren malamin tauhidi to ya aka yi ya lalace ko intanet ka je in ka ga hoton shi da aka sa sai ga hoto ne aka zana hoto ne khayali a tunaninsu ne amma da rawanin shi da manyan kaya na musulunci aka zana shi amma he was algorithm din shine dai algorithm din shine alkhawarizmi mutumin ƙasar iran ne manyan ka ka karanta the history ko the biography of islamic scientist za ka je ka gansu ba yahude ne ya zauna ya rubuta document kan intanet ya ce hassadar mu ta kai hassada ya ce mafi yawancin ilmomin kimiyya da ake tabajjuj ake alfahari da su a yau ya ce wallahi larabawa da musulmi su suka gano su ya ce amma saboda hassada sai muka bi muka rikita sunayensu yadda ma ba a iya gane su yanzu ko ka san al'imamu fakhruddinin razi mai tafsiri mujalladi goma sha biyar shine muke karantawa a physics ake cewa rezes rezes al'imamu fakhruddinin razi ne amma saboda ƙiyayya suka lalata sunan shi wannan ba bayahude ne ya zauna ya rubuta documentation ba zan iya kiyaye website din ba amma tafi ka je ka buga google ko search engine yahoo ko wani daga cikin search engines ka je ka buga kawai the biography of the islamic scientist za ka ga shafuka wajen hamsin sun buɗo maka tarihin manyan malaman musulunci ne waɗanda su suka kawo waɗannan abubuwan a political science za ka ga ga su al'imamu ibnu abid duniya su suka zo suka yi rubuce-rubuce manya-manyan malamai sun yi rubuce-rubuce a kai amma ba su lalace ba amma yanzu da mutum ya yi ɗan bokon shi na ƙarya ya fita da f9 sai zo yana barazana saboda ya rena mutane za a yi luncheon za a yi fati za a yi duk wata shegantaka ya rikita al'adun mutane jama'a saboda lalacewa kun san yanzu wani revolution da yake faruwa a ƙasar hausan nan yanzu gaba ɗayan al'adun musulunci na hausawa ma waɗanda suka rage wa bahaushe yanzu 'yan matan nan na drama na kano duk sun canza muku su waƙoƙin ma an daina yin irin na su mani mai coge a ji tsabar hausa sai a je a saka wata zabiya ta carke tana waƙar indiya amma da hausa manifestation ne wannan abubuwan fim da suka yi ta kallo na india 70s 80s su ne yanzu suka girma suka zo suna kwatantawa raye irin na indiyoyi ne waƙoƙin irin na indiyoyi ne sun zo sun rikita muku al'ada amma ba malamin da zai fito ya ce an rikita al'ada ya ce ga wasu yara sun zo sun rikita mana al'ada ba wani malamin al'ada daga jami'ar bayero a department na hausa ko ɗan fodiyo da ya fito yake challenge amma sai ka ji wani ya fito ya ce yara sun zo sun kawo sunna sun kawo kaza sun canza addini to ku ji tsoron Allah na'am ku ji tsoron Allah wannan fitina da ta zo mana ta lanchon da irin waɗannan abubuwa da ake jama'a ‘yar musulma za ta yi amarci sai ta sa wedding gown yanzu har ya kai suna da menene menene ring wedding ring wai sai ka ga yarinya da zobe in ka ce to ke yan mata yaya ko in shigo ne sai ta ce baka gani da wedding ring ba me wedding ring ni na san wani wedding ring ina bahaushe me wedding a ai wannan alamar nayi miji kenan ce a wannan ni gayu ne a wuri na kawai kin ƙara fitowa ne ma kawai wannan al'adar kiristoci ce kiristoci ne suke sawa in the name of the father kaza kaza kaza kaza kaza the holy ghost the holy spirit sai a soka wai ya soka mata amana kenan ba za ta so wani ba shi kadai za ta so a zo za a ɗaura aure ga ta da wedding gown an kawo wata safar hannu an sa ta kawo wani safar hannu ya kawo wani abin nan sannan ga wasu abokai wai za a zo a yi rawa 'ya'yan musulmi a najeriya ta arewa ana nuna su a shirin frank olize shirin ranar lahadi din nan eh, line da haka da haka suna ta rikicewa suna ɗaukar al'adun arna to malamai kuma zan bi ta kanku ba zan kyale ku ba malamanmu suna da mas'uliya mai girma game da makarantunmu na jami'o'i da manya-manyan polytechnics da sauransu wani abin takaici jama'a idan ka shiga makarantunmu yau jami'o'i da makarantunmu na polytechnics da fces da colleges of education da duk wata makaranta za ka ga makarantar nan ta cika da abubuwa na christianity wanda akwai hannu na kan christian association of nigeria ga duk wani addini na christianity da ke gudana a cikin makarantu amma akwai hannun jama'atu nasrul islam ko jama'atu izalatul bid'a ko jama'atu ansarid din ko ansaru sunna game da yaranmu da ke makarantu suke addini ko ku an rabu da su ne kowa ya ɗauki ideology da filosofin da ya ga dama wannan shi ya ja yaran mu ka lalace saboda babu wata kungiya ba wani malami da ke lura da yaya suke addinin su amma su waɗancan ana daga waje ana controlling nasu in wani abu ya kakare musu za a kawo musu gudunmawa suna da ganguna suna da janareta sun bi sun mamaye dukkan halls da lecture theater da classrooms suna ta services da daddare har ya kai ɗalibai ba su iya samun lokacin da za su yi karatu yau jami'o'inmu na arewa balle na kudu sun zama haka malamai dole ne ku rinka shiga jami'o'i kuna zama da ƙungiyoyin ɗalibai musulmi kuma wani rufin asiri da allah wa musulmin najeriya duk najeriya babu a cikin wata makaranta da ake da ƙungiyar musulmi guda biyu duk inda ka je mss ce guda ɗaya ko da musulmin suna da wani saɓani amma suna zaune a ƙarƙashin inuwar mss ashe za su yi sauƙin ka kira su zuwa ga addini amma kiristoci za ka ga suna da ƙungiyoyi wane yana da kaza wane yana da kaza wane yana da kaza har ta kai ma wani abin takaici a jami'ar da nake a yola sai da ta gagara a sanya bana ta la'ilaha ilaha illallah bana la ilaha illallah a jikin kyalle fari a makala amma akwai signboard ya fi guda 60 na addinin christianity amma da an makala bana ta musulunci da daddare sai su zo su cire ta da an sa signboard sai zo su karya shi kuma duk wannan wai ba tsogala faɗa suke ba duk ina ss da aka tura su ss ba yanzu nan ss duk sun zo za su kai rahoto albaniya ya ce kaza albani ya ce kuma zai ci gaba da cewa kuma zai ci gaba da cewa ba zai dole saboda haka matsalar ku bata kare ba kasar katan katan za ku nemo aiki bai kare muku ba amma matsalar kuna zuwa kuna ɗaukar rahotannin abubuwan da mu suke mana ba sa ɗauka so you don't balance the equation ba kwa daidaita rahotanninku da kuke ɗauka yanzu ya za a ce a jami'ar kimiyya da fasaha da ke yola duk najeriya yola ce kadai ta rage yanzu take da tutar da dan fodiyo ya bayar tsumman tutar yola ce kawai take da ita duk na sauran sun bata don ka gane wai akwai dai musulunci ko amma ba na kalmar la ilaha illallah ta gagara a manna ta signboard ya gagara sai da aka cire din na student affairs tukuna kwana-kwanan nan sannan aka je aka kai complain yara suka ce za a yi hayaniya muka ce ai ba a musulunci da fada ya ba a musulunci da doke-doke ai bu ba 'yan tasha bane, inda 'yan tasha ne hana sallah za mu sa mu murda ta baya mu sa ɗan kunna ɗaya da kaca a wuyan mu shikenan mu rikice duk mu rikita al'umma amma tunda muka tayo da mutunci dialogue a je a zauna ga abin da aka yi mana ya za mu sa bana a cire mana su sun sa kaza ba mu cire musu ba sun sa kaza ba mu cire musu ba sun sa kaza ba mu cire musu ba to yanzu wannan ba abin kunya ba ne duk inda ka je sai ka samu yaran mss a cikin institutions ɗinmu a makarantunmu ba su da gatan kowa ba wani malami da ke waje ke tare da su ba wata ƙungiya to ba zagin ku nake ba malamai ku yi mini aikin gafara amma faɗakar da ku nake akan wannan kuskuren shi ya ja yaran mu a jami'o'i in suka je duk wata aƙida su ɗauko in suka je duk wani mugun tunani su ɗauko in suka je duk wata muguwar tarbiyya su ɗauko me yasa saboda ba a monitoring situation nasu to ina fatar don Allah a samu gyara akan wannan to bayan nan simi matsala aure ita ke gina al'umma ko ta rusa al'umma na faɗi tun farko na ce dukkan munan muna zaune kowa yana alfaharin ya ce ni ne wane ɗan wane saboda da aure aka same shi wane da aka same shi ta hanyar zina ba ku da wani bambanci ya tsinka biyar nashi biyar ba ka da biyar yana da hudu duk dai mewa ma ya fi ka kyau amma saboda ba a same shi ta hanyar aure ba bai isa miƙe a cikin taron nan ya ce shi ne wane ɗan wane ba yashe aure na da mutunci to ashe wannan ya hukuntar da lallai hukuma musamman waɗannan jihohi namu da suke cewa sun kafa shari'ar musulunci to su sa ido akan gudanuwar aure idan ba a gudanar da aure a yadda ya kamata ina tabbatar muku da ana rusa al'umma ne don haka ina fatan danginmu SSSS daga cikin rahotannin da za ku sa ku yi including cewa mai wa'azin nan ya ba da shawara lallai ne gwamnati ta sa ido akan tarbiyya da ake lalata wa 'yan matanmu a hotels da bukunkuna da ake yi da abubuwan da ke lalata tarbiyyar 'ya'yanmu waɗannan abubuwan dole ne a sa ido a kansu yanzu sai ya haifar mana da wani bala'i wannan magana da nake yaran nan in suka je suka yi zina suka je suka yi ciki in za su iya zubarwa su zubar in ba za su zubar ba in ta haihu sai ta je ta samu ɗan tsumma sai ta samu lungu sai ta ajiye sai ta gudu in ta gudu sai a je a ɗauka sai a kai children's home gidajen marayu in aka gidajen marayu kun san me yake faruwa wannan ita ce kuma barna da take biyo bayan barna sai waɗannan ainihin marayu kana da 'yanci a dokar ƙasar nan ka je kai rijista a baka maraya ko marayu ka rike a gidanka to gwamnatin ƙasa kuma tunda ta yarda musulunci addini ne kiristanci addini ne sai a raba 'ya'yan biyu waɗannan goma ne biyar musulmi biyar kiristoci biyar musulmi ɗin sai a sa musu sunayen musulmi ana nuna musu abubuwan musulunci in sun taso za su yi sallah biyar kiristocin nan kuma su kuma sai su zama haka to shi kenan sai kiristoci sai su tafi gidan karɓan marayun nan sai su je sai su karɓo waɗannan 'ya'yan da aka yi rijistar su a matsayin su na musulmi sai su dawo da su gidajensu sai su tarbiyyar su sai su girmar da su sai su converting din su su juya su su zama kiristoci waɗancan kuma da aka rage a gidan marayu automatically dama za su zama kiristoci sai zama goman gaba ɗaya sun zama mai sun taso a kiristoci kenan kun ga shigantakar da zina take haifawa da 'yan mata ke zubar da 'ya'ya kuma abubuwan nan suna da yawa gwamnatocinmu idan da gaske kuke yi ba political shari'a kuke ba in dai shari'a kuke shari'a al-islamiyya to akwai hukuk guda biyar ba ni na faɗa ba ɗan fodiyo ne ya faɗa ibrahimu lakkani ya faɗi a cikin jauhara waɗannan haƙoƙi biyar ko shida dole ne duk gwamnatin da ke kula da shari'ar musulunci sai ta kula da su haƙƙin farko sai kun kula da mutuncin addinin mutane kuskure ne ku ban mu malamai muna ta faɗa da junan mu yau albani ya zo ya wa'azi gobe wane ya raddi ji ba a gayyato albani ya zo ya rama daga ƙarshe jama'ar da ke sauraron mu mun bata musu lokaci an cuce su sai ku haɗa mu a goge raini ba da dambe ba da aya da hadisi kowa ya kawo hujja a je a ɗibo malamai alƙalai amma ya za ku bar mu mu zo mu wa'azi mu ce kaza wane ya ce ƙarya ne wane ya zo ya ce kaza mu mu wa'azi mu ce ƙarya ne sai ku haɗa mu a zauna a tattake a gane cikin musuwaye suwaye malamai ko da ku yi mana aikin gafara ina wannan magana sai a ce albani ya cika cika baki ba cika baki ba ne muna faɗin ya za a zauna lafiya ne haƙƙin addini ba daidai ba ne gwamnati ta shari'ar musulunci ta bar mutane suna kowane irin addini jama'a jama'a mun gane wannan da kyau ga misali in ya ne yake business dubai jidda dubai lagos kaza kaza kaza yana jidda sai ya ga lokacin sallah in yi da gudu an rufe rumfuna an tafi masallaci ana sallah sai aka ce ai nan ana shari'ar musulunci ne sai ce to ana nan sai aka yi lancin shari'ar musulunci a jihar Kano shekarun baya in ya murya je neman kwangila ya je kasuwancin shi zai government house sai ga an kira sallah a cikin government house shiru ba wanda ya zo sai fakirin mai gadi shi kadai ya zo ya sallah da sauran fukara'u sai ce amma irin shari'ar da ake a Kano irin ta ce ake a maka aka ce eh, ce karya kuke yi in ya ma ya yi proven ɗin ku wrong don me ya ji ya gan da ake shari'a da an kira sallah kowa zai rufa rumfa ga malamai suna yawo suna wa'azi nan kuma a cikin gidan gwamnatin da nan aka fito da shari'ar an kira sallah ina his excellency governor ina famanan sakatare kaza ina wani ssg kaza ina wani kwamishina kaza ba za su fito su sallah ba yana cikin muwatta ta imamu malik a babin lokutan sallah na umar ya ce sallah a kan lokaci ta fi muhimmanci fiye da aikin gwamnati da ya ɗibi ma'aikatan shi na gwamnati wannan magana umar yana yin ta ne ba a matsayin shi na malami ba a matsayin shi na ɗan siyasa mai mulkar jama'a ya ce aikin gwamnati da ya ɗibi mutane yake ba su albashi to su bar aikin gwamnatin in lokacin sallah ya yi su yi sallah a kan lokaci ya fi muhimmanci fiye da aikin albashin don me duk mutumin da ya kula da sallah a kan lokaci zai kula da zuwa aikin gwamnati da wuri zai kula da tashi a lokacin da ya cancanta hikimar umar kenan in ka kula da sallah da bata haƙƙinta automatically za ka kula da aikin gwamnati amma aikin mutumin da ke kallon ka ba za ka damu da shi ba don me don baka damu da aikin wanda aka ce fa lam takun tarahu innahu yaraka don yayin da mai gidanka da yake kula da kai a ma'aikata ya fice ya tafi wata harka kana da damar kai dishe gantakarka sai aka ce wannan duk inda kake yana ganin ka koda kai baka ganin shi to kula da aikin shi in ka kula da aikin shi zaka kula da aikin wancan saboda haka gwamnati dole ta kula da addinin mutane mutunci jama'a yanzu yau sai 'yan dabar garin nan su zo su yi maka dukan tsiya a gidanka kuma shi kenan sun tsira kuma su je su kwana a anguwar yanzu ta kai ma akwai lokacin da wallahi sai da mu ma muka saka rigar 'yan daba muka yi maganin 'yan daba sannan aka zauna lafiya don mai don gwamnati ta kasa kana da zugegiyar budurwa a gidanka sai 'yan iskan anguwa zo su sallama sha ɗayan dare ce a fito da wance sai ka fito da ita ka ba su sai sun je wata shida wata biyar shekara in sun yi mata ciki sai su sake zuwa sha ɗaya na dare su ce ranar kaza ga watan kaza mun karɓi yakka amana ga ta mun dawo da ita bayan an yi mata ciki wannan ba cin mutunci ba ne ina gwamnati gwamnati dole ta tashi ta kiyaye mutuncin mutane kuskure ne a ce akwai gwamnati wai kuma akwai wasu 'yan banga ina 'yan sanda ina sojoji mace tana ƙasar sham ko yaman ta yi ihu wa amiral mu'minin yo umar gashi suna kaza kaza kaza kaza wannan kukan allah ya jefa shi kunnan umar umar yana madina ya ce ku tashi ku yi nan haka ana kuka ana kirana ku je ku kwato haƙƙin matan nan sai da suka je suka kwato haƙƙin yau mace nawa ake rafin yan mata nawa ake lalatawa a cikin kasuwanni da daddare ina maganan mutunci ka je ka auri yarinya tana da idda a kanta ka je ka auri yarinya da shege ta zo ta haifan maka shi ka ce tafi makaranta ya ce ba zai je ba dan ba ɗanka ba ne ina zai ji maganar ka dole ku kiyaye mana mutuncinmu tun da kun ce shari'a kuke so kun ga ƙalubalen da na jefa wa 'yan arabiya da 'yan boko 'yan arabiya ɗan me za ku bar 'yan boko kawai su zama su ne zallar 'yan siyasar ku kuma gobe ku je kuna roƙar su su ba ku kujera hajji sai ka ji mutum ya ce yaushe ni malami zan tsaya takara to kar tsaya gobe ma gan kana takara kujera hajji ko umara gobe ma gan ka je neman ragon suna ko sadakin akwati da sauransu in dai har za ka je roƙon ai maka sadaki ko a baka kujera hajji yo me yasa an ce certificate constitution na kasar ya ce certificate zai qualify naka ka fito ka tsaya takara yo me yasa a masallacin gwallaga ba za a tashi wani ba ku duk masallacin gwallaga ba ku da wani wanda yake malami ne wanda ya zama qualified yana da mutunci so da haka kusan wannan dole ne gwamnatin shari'ar musulunci ta kare wa mutane mutuncinsu sannan ta kare wa mutane me dukiyarsu dukiyarsu yanzu don Allah mutum nawa ne daga baucin nan ni da idona na gari